Assalamu alaikum jama'a. So ina so yin amfani da wannan daman to say thank you to everyone that has been supporting me and my businesses. The mutanen da ke purchasing makeup products, you know, thank you so much and I have great news for you. Akwai new lavender oil ina gashi nan da nake so zan ba mutane goma kyauta 10 pieces kenan for 10 people. All you have to do is follow Nav Cosmetics on Instagram. Idan kun san kun taɓa siyan any products dina ko ma menene. Take a picture of the product ko video or anything you want to do. Post it on your page, then tag and mention Nav Cosmetics. In muka gani, za mu aiko muku da one of these kyauta. free free delivery everything free so ma'ana in kun sai products ina that's makeup products kenan za ku samu wannan kuɗaɗe kyauta barin sake zambari zan kyautar new lavender oil ina kyauta ma mutane goma amma fa mutanen nan sai dai in sun taba siyan any of my products ko jambaki ne ko powder or foundation whatever it is in dai kin san taba siya take a picture of it post it tag NAF cosmetics and mention them za mu gani an za a aiko maka da wannan guda ɗaya kyauta but remember guda goma ne kawai so idan kin sauri like some you still have the chance to purchase anything from NAF Cosmetics so that you can win this. Daga yanzu har zuwa ranar Juma'a, Friday. Allah ba sa'a.